ruwan amurkawa ne daga sassan kasar daban-daban suka yi dafifi domin yi wa shugaban mabiya ɗarika katolika marhabin a ziyarar da ya kawo a nan amurka kuma fadar white house ne wuri na farko da ya fara yada zango kafin in an jima ya ziyarci majalisar dokokin kasar ta amurka sai dai a yayin ziyarar tasa an yi masa marhabin irin na alfarma kuma mai ƙayatarwa da yake wa bakon nasa marhabin shugaba obama ya ce yana cike da farin cikin cewa yana wa bako mai ɗauke da abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi tausayin marasa matsugunni zuwa waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita ya kai ga mutanen da ba su da cin yau balle na gobe ya ce fafaruma mutum ne mai nuna kauna ga wanda ake nuna wariya da sauran waɗanda ke cikin halin wayo na Allah shugaba Obama ya bayyana fafaruma a matsayin jangwarzo wanda ya daɗe yana taka rawa wajen ganin kasashen da ke faɗa tsakanin su sun sasanta domin runguman zaman lafiya ya ce sautari kalaman fafaroma na ƙoƙarin kyautar rayuwar mai ɗan ƙaramin ƙarfi ne da ma al'umma baki ɗaya da kuma shugaba Obama ya taɓo batun dangantaka Amurka da Cuba sai ya ce ba shakka fafaroma Francis ya taka rawar gani wajen ganin Amurka da ƙasar ta Cuba sun mayar da hulɗan da ke tsakanin su ga da abin da shugaba Obama ke cewa game da wannan batu which holds out the promise of better relations between our countries greater cooperation across our hemisphere and a better life for the Cuban people mai girma fafaroma muna godiya kwarai da gaske na irin rawar da ka taka tsakaninmu da mutanen ƙasar cuba inda ka dage sai da ka ga mun sake kulla zumuncin da ke tsakaninmu da mutanen waɗannan ƙasan sai dai shugaba obama bai kammala jawabinsa ba sai da ya taɓo irin yadda fafaroma ke ta yawan faɗakar da mutane 'yancin barin kowa ya addininsa a nan ma ga abin da shugaba obama yake cewa Mu a nan Amurka muna mutunta 'yancin addini domin ba ruwan wani da addininka kowa na da yancin yin duk irin addinin da ya zaba musamman irin wannan lokacin da ake kashe mutane domin kawai sun ce ga addinin da suke son su bi shi ko nasu jawabin faforoma francis ya ce a matsayin sa na bako a wannan kasar yana cike da farin cikin cewa zai samu zarafin baiwa masu rike da harkokin demokuraɗiyyar kasar irin nasu sha'awar da zai bunkasa rayuwar jama'a gaba ɗaya ha kuma faforoma ya ce zai kai ziyara a philadelphia domin ganawa da iyalan mutanen da suka shiga cikin halin damuwa da kuma ya taɓo batun rawar da 'yan ɗarikan katolika ke takawa wajen ciyar da amurka gaba sai fafaroma francis ya ce catholics are committed to a society which is truly tolerant and inclusive to safeguarding the rights of individuals and communities mabiya ɗarika katolika da ke nan amurka har kullum fata da kokarin su shine ganin an samar da al'umma mai juriya da sanin ya kamata musamman akan abin da ya shafi 'yancin gudanar da addini to da yake faforoman kuma ya taɓo batun dumamar yanayi ya ce akwai buƙatar mutane kowa ya ba da nasa gudunmuwar domin kawo sauki ko kuma ƙarshen wannan matsalar na tambayi reverend fada vincent peterson da ya zo daga ohio ko menene ra'ayinsa game da wannan kalami na faforoman shine sai ya ce da ni the climate is changing and it's because of our extreme use of fossil fuels and it's because because of the our, our greed and wanting more and more and we must change ba shakka batun da fafuro mai faɗa game da canjin yanayi gaskiya ne kuma mutane mu ke kawo shi saboda yawan amfanin da muke yi wajen sarrafa abubuwa idan kuma ba mu sara muna duban bakin gatare to akwai matsala don haka batun da fafuro mai yi cewa mu mutane mu ne matsalar canjin yanayin wannan gaskiya ne sai kuma an canza ne yanayi zai canza yau dinnan ne dai ake sa ran fafuro mai yayi wa 'yan majalisar dokokin ƙasar na amurka jawabi